yau juma'a 23 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da tara, daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a الاثني عشرية سؤال وجواب واللفن عبد الرحمن بن سعد بن علي الشفري الله sarki سركي مي ساكيا الخيري har yanzu muna ƙarƙashin tambaya ta takwas, inda malam ya ce bal wa ƙala shekuhun bi anna a immatihim yujibuna du'a wa hum. eh mala ya ce balƙala shiyuhahum shiyuhahum ya ce malaman sun ce bi anna a immatihim imamansu yujibuna du'a so suna karba addu'a wage karba addu'a wa annahum qaribuna mimman da'ahum suna kusa da duk wanda ya kira su wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i Iza ta'an suka ce shehunan su ne ɗan shiya suna allatar da imaman su ko ba sa yi gashi fata'ala Allahu amma yushriku Allah fi karfin shirkan da waɗannan suke faftaro anna ahadan anna ahada shiyukhahum arsala risalatan ila imamihi abil hasan alhadi ya shtaki waya ɗaya daga cikin shehunansu ne ya aika saƙo zuwa ga wani imaminsu cewa ga shi bai da lafiya yana cewa innan rajula ya yuhibbu an yufdiya ila imamihi ma yuhibbu an yufdiya ila rabbihi yace yanda yake son ya gabatar da aikin alkhairi zuwa ga ubangiji to yana son yi zuwa ga shi wannan imamin shi faja aljawab sai ce in kana laka haja fa harrik shafataika fa innal jawaba ya'tika duk abin da ke shi motsa harshen kau ka faɗa sako zai zo maka mana yanda Allah ya san fai da ɓoye ya san me ke cikin zuciyar bawa su ma sun sani suna biyan bukata kun gano wannan damuwan da ke cikin zuciyanka ba Allah kake kai ma ba to suna sanar da wannan wannan bayani na cikin bihar al'anwar majalladin hudu a jizgi ne 22 lamba hadisi na 18 babu al shifa bi muhammad wa ali muhammad babin da ke bayani akan neman waraka ka san Allah za ka roƙa to so ka roƙi imami kawai zai warkar da kai wa adiyyati tawajjuh ilaihim wa salatu alaihim wa tawassul bihim salawatullahi alaihim hudishi hunne suna wannan aikin kaji manyan mutane an gano wannan shi yasa da shi'a da ɗariƙa za ga suna tafiya tare ko ba su rabu ba har abada kun san dalili saboda kafircin iri ɗaya ne kuma kada wani zai ce maka ai waɗannan ai su yan hakika ne malam tijaniya fa iri ɗaya ce iri ɗaya ne su waɗannan kawai suna tare sun yi gaugawa ala da yaƙinin su iri ɗaya ne akwai wani wanda aka tattauna da shi irin waɗannan wanda suke ɗarikan tijaniya na gaskiya yake cewa babban shehun su ma na najeriya a ƙidan shi kenan ita shi ma allah ne ce yanzu muka jojin wajen shi sujjada muke mashi gano a cikin wannan kasar ɗin ne wata zan samu kushi yake cewa ai tsakanin Allah da Sheikh Ibrahim inya ai suna matsayin aiki yau Allah ya zama Allah gobe inya ya zama Allah Allah sai zama bawa gobe inya ya zama bawa ya ce amma sun kira wani malami a bauchi wanda ya fi sassanin sannin Allah sosai suka tambaye da Allah da in ya so ne fo ne ce in ya tafi Allah fa da hausa ne ba ilo sun kuma sun taba jin shi eh ku kuma ji ba ta ashe kun bar kafirci a baya ai taɓar gazan wannan ya wuce diyin da ke tsammani shi Allah wala in ka ji yana son zai mai magana abin da ya shafi addini shi kai kaji matsalanka ana maganan hakika kai kana maganan wani shari'a na shi kyauta yadda na zo da waya da na samun kunji ko da ɗan kaɗan a ta'alik ƙalallahu ta'ala an mushiriki allah madaukin sarki ya faɗi game da mushirikai ya ce wa ya abu dunamin dunin lahi ma la ya zurruhu suna bauta ma wani Allah wanda da fa za su tawaye ba za su bauta mai ba abin da zai iya musu na cutarwa jama'a da muka ce in inyas ba kowa bane imaman shi'a ba kowa bane akwai abin da suka iya mana kuma ba za su iya ba har abada domin su amwatun ne kai a haya wala yanfa'uhum ko ba abin da za su iya amfanar da su yanzu wadanda suke shirka muna ganin su ai akwai abin da aka yi tsinana musu wa ya ƙulu na ha'ula ya shi fa'a'una inda Allah na cawai waɗannan na ya cuce mu wurin Allah ƙul <laughs> a tunabbi unan lahabi ma la yi ma samawa to lafil ar oh yanzu ku ne ku ba Allah labarin abin da bai sani ba duk wanda ya kaji ya ce wani zai cece shi yana son ya ba Allah labari ga wani mai ceto da Allah bai san shi ba inda mai ceton ne da gaske Allah zai faɗi a Qur'ani Iza Allah ce oh yanzu kula ba mu labarin abinda mu ba mu sani shi ba mu sani da shi ba a sama ko a ƙasa don zan ce haula shifa'una inda Allah an gane subhanahu wa ta'ala amma yushriku ya tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin shirkan mushirkai an gano wannan da kyau ko tambaya na talatin da tara kaifan shakkal kamar a eh, nisfaini linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun san wata ya tsage biyu ku eh iktarabatis sa'at ne to ya tsage fiti kadi shiyukhi shiya to me malaman shi'a suke kudur cewa game da tsagewan wannan watan bilistishfa'i bittawassul bi du'a ali ibn abi talib wai annabi sai da ya kamun kafa da addu'an sayyidina ali ya nemi Allah ya cece shi da wannan addu'a sannan aka tsaga mai wata yanzu da annabi da alluwa ya fi wani eh aluge ne sa ana tafi kan isa duk wani ƙarya da wani ɗan shi ake mako ya rina ka ne yasa ya zo yana maka ƙarya irin wannan ko ka kwankwashe shi zai faɗi gaskiya bai sani ba ne ku duba littafin rahifatul abrar shafi na biyu zikirin mu'ujizatin rasulullah mu'ujizatin rasulullah da mirza muhammad taƙi wanda darul jabal ko darul jil suka buga shi wai sai da annabi ya kamun kafa da ali sannan haka yi yanzu annabi a daraja a wurin yashiya? fiye da shi duk wani ihu da za ka ji suna cewa ai suna tare da annabi ƙariya ne Allah ba su taɓa zama tare da shi ba ba ma sa san shi kuma ba ma sa ƙaunin shi ko ma sun yi da cewa imamansu ma sun fi shi wanda ya gari ali a tsammanin su alima ya fi shi sau da an kalubalanci annabi zo da abu bai iya zuwa da shi ba sai da ya makale ga sai da na ali mun gano wani da kyau ko idan madaukin sarki ya kai mu gobe za mu tashi tambaya ta arba'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la an ta anta astaghfiruka wa